muna kan ayata 24 insha Allah zuwa da biyar yau biyar ne ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1444 kafin mu ci gaba akwai eh, tambaya zan iya cewa don ɗaya tambayar wasan ina ta shiga ba mai ita zai yi haƙuri ina ganin wani yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malin da fatan kana lafiya allah ya kara ma allah ya kara maka wato imani amin tare da kai tambaya ta ita ce ni dan kasuwa ne ina sayar da wayoyi wato gsm ina da jarin ina da jari eh, kamar naira dubu dari hudu bai kai misalin bai kai miliyan ba shi malam zan cire ma zan cire masa zakka ne ko sai na tara kudin da suka mallaki zakka kuma zan yi zan yi lissafi da kudin da ke hannuna ai eh, hannu ne da kayan da nake da shi ko yaya yaya zan yi a sha ruwa lafiya na eh, kamar idan na fahimce shi watakila yana da tunanin cewar dukkan abin da aka samu ana cire masa zakka idan wata ya zo abin malamai suka tafi da dama a kan shi ne idan ka samu jari ka fara kasuwanci kafin wannan shekarar ta dawo sai kudin suka kai nisabin zakka to za ka cire musu zakka amma idan ka samu jari kana ta jujjuyawa ba su kai nisabin zakka ba ba a cire musu zakka saboda zakka tana da sharaɗi shine sai in ka mallaki nisabi kuma sai ya kai shekara ya shekara a hannunka ga mutumin da yake da nisabin zakka yana kasuwanci to duk lokacin da shekara ta dawo zai yi lissafi da kayan da yake hannunsa na sayarwa sai ya yi lissafin kayansa nawa ne a matsayin wato farashin abin nan tsari sai ya hada da ruwan kudi da suke hannunsa sai ya cire musu zakka sai kuma baɗi wannan shine amma a yanzu abin da kake nunawa hudu ba su kai nisabin zakka ba don haka a yanzu dai kusan nisabin zakka za a ce miliyan biyu ne da dubu biyu da naira ɗari hudu ko da talatin da biyar ne a tsammanin dai da ake wannan suna idan sun shekara za su zama da zakka ba ma miliyan ɗaya ba sai sun kai miliyan biyu har da biyu sanan da ɗari uku da wani abu nan ne ɗari hudu da wani abu suke iya kaiwa nisabin zakka don haka a yanzu sai dai kawai in taimakon talakawa za ka yi kirga wani abu ka basu ko ka sai wani abu ka basu wannan kuma amma dai ba wai da sunan zakka ba don bai kai zakka ba duk da dai baka fayyace abun ba watakila hudun ruwan kudi ne kana kuma da kadara wanda ta fi haka watakila amma idan ba haka ba ne a in haka ne to za ka yi lissafi da kudin ruwan a da ruwan kudin naka da kuma yawan kadarar da kake da ita wanda kake jujjuyawa kake sayarwa idan sun kai wannan kudi miliyan biyu da wani abu to kana da lissafin zakka kenan amma in har da kayan da kake sayarwa ne da ruwan kudin da duk suke hannunka ba su wuce dubu ɗari hudu ba ba ka da zakka a kai wannan shine wallafu alam za mu ci gaba akan wasu abubuwa da suka shafi shiriyar alkur'ani da ba su wuce abu goma sha biyu ba daga nan sai mu fada fadin allah ta baraka wa ta'ala da ya ce ayyuhal amunus amanu stajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum daga cikin abin da alkur'ani ya shiryar da wannan al'umma abubuwa ne nau'i-nau'i iri daban-daban dukkan abin da allah ya shiryar da mutane a cikin littafinsa amfanin na mutane ne ba wai amfanin yana kaiwa ga allah ba ne haka abin da allah ya haramta a cikin alkur'ani ya haramta shi ne don amfanin mutane ba wai dan in ka cutu da haram din shi Allah ne zai cutu ba mu galibi dukkan haram dukkan su ma za mu iya cewa duk inda ka ga haram to Allah ya haramta ko don kare mutuncinka ko don kare lafiyarka ko kare hankalinka ko kuma kare mutuncinka duk abin da Allah ya haramta cikin waɗannan abubuwa suke tafiya abinda kuma ya ya umurce ka da shi to ya umurce ka ne don amfanin kanka a makomar ka lahira don kuma a rayuwar da za ka yi a ita wannan rayuwa ta duniya ta zamanto mai kyawu don kuma ka girbi abin da za ka girba a gobe kiyama na alheri shi yasa za mu ga cewa allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da wasu abubuwa ya yi hani da wasu abubuwa ya haramta kuma wasu abubuwa dukkan waɗannan suna komawa ne zuwa ga shiryarwar ƙur'ani in ya ce ka yi to akwai amfani in ya ce ka bari to akwai sharri a ƙasa wadda zai iya samun ka in ya ce haramun to akwai abubuwa wadda zai zama za su iya cutar da kai idan ya ce kuma halal to akwai amfani shi yasa malamai suka ce hadana alƙur'an alkur'ani ya ba mu shirya wa amarana bis salat ya umarce mu da yin sallah saboda sallah dukkan ibadu ta fi kowace girma shi yasa ma manzo Allah ya ce ita ce azamul ibadat mafi girman ibada wanda ya tsaye da ita ya tsayar da addini haƙiƙa wadda ku ya rusa ta ya rusar da addini gaba ɗaya ita ce kadai in mutum ya yi za a ce masa musulmi in ya ƙiyinta za a ce masa kafiri inda yana jayayya da ita sallaci ita ce kadai ba a shar'anta ta a wannan bayan ƙasar ba sai da annabi allah ya ɗauke shi zuwa isra'i aka kai shi fadar ubangiji sannan aka shar'anta masa sallah wanda sallah ta shar'antu ne tsakanin annabi da allah babu jibrilu ma a ciki amma duk sauran wahayi da ka sani da sauran ibadu allah ya shar'anta su ne akwai da jibrilu shi ake cewa ka je ka ce masa a yi kaza ka je ka ce a yi azumi ka je ka ce a yi hajji je ka ce a yi zakka amma sallah da za a ce a yi sai aka ce ma jibrilu ka je ka kirawo manzon allah ya zo a yi magana hakan kuma ya faru cikin hadisin da imamul bukhari ya kawo wanda yana kawo shi a babul isra'i cewa sallolin da hamsin ma allah yake son a yi saboda ƙaunar sallah da allah yake yi yana son ya gabawa yana sallah don haka ma ya shar'anta sallar guda hamsin daga ƙarshe dai ana ragewa har aka kai salloli guda biyar aka ce to biyar ɗin su za a rinka yi su ne a zahar la'asar magariba isha ba amma saboda sanda allah yake yi masalla sai ya ce to kowace guda ɗaya in kai sai mun baka goma saboda sallolin su yi yawa a gurin ubangiji allah yana son sallah don haka ƙur'ani ya umarce mu da mu yi sallah ya shiryar da mu da mu yi sallah domin babu wata ibada wacce dan adam in ya shige ta fi kusa zuwa ga allah kamar sallah har ma ana cewa mutumin da yake yawaita yin sallah to zai zama dan aljanna saboda wani sahabi ya zo manzo allah yake tambayarsa yake cewa tambayi sai a maka alfarma ka tambaya wannan wata daraja ce e ka tambayi duk abin da kake so za a ma alfarmarsa kai yanzu a ce annabi ne ya kira ka ya ce ma ka tambayi duk abin da ka tambaya za a baka watakila in ba sa abu kudi za ka fara tambaya amma shi wannan sahabin sai ya ce ina son in zama kusa da kai a cikin gidan aljanna wannan nake son allah a roƙa mun shi a ajiye ni gani kusa da kai sai annabin ya ce basa ina umurtanka da yawan sujjada amma ka samu wannan ka yi ƙoƙari kai ta yawanta sujjada wannan kenan yana nuna maka yawan sallah zai kusanta ka zuwa ga allah zuwa ga manzan allah kai sallallahu alaihi wasallam a nan za mu ga sallah cewan cikin abin da alkur'ani ya shiryar da mu banda lada da kusantar ubangiji kuma tana ɗaya daga cikin abin da take ƙara ma ɗan adam lafiya ko a jiya karatunmu na daddare na masallacin fada mun yi magana cewa sallar dare tana sa lafiya a jiki don haka duk wanda yake son ya samu lafiyar jikinsa sosai ya yawaita yawan tsayuwar dare da ƙiyamun laili zai samu lafiya sannan abu na biyu shine binda alkur'ani ya shiryar da mu shine amarna bis sadaka ya umurce mu da min sadaka ita kuma sadaka aiki ne na ibada wanda yakan tsallake mai shi amfaninsa yakan tsallake wadda ya yi ya kai ga wani akwai ayyuka waɗanda ɗan adam yake yin su sun tsaya a kansa ne shi kadai ba sa haurawa su kai ga wani ka ɗauki azumi mutum yana yin azumi ne shi kaɗai yake yin azumin azumin baya haurawa ya je gun wani ka ɗauki sallah shi ma aiki ne ita ma aiki ne wadda take tsayawa ga mai yin ta ba ta haurawa ga wani amma idan aka ce ka yi kafara ta 'yan tabawa to aiki ne na ibada to kuma zai haura ya je ya amfani wani domin duwanda aka 'yan tashi to ya amfana haka aikin sadaka idan kai sadaka ibada ce amma wadda ka ba mu kuma zai amfana da ita akwai ayyuka waɗanda suke haurawa daga mutum zuwa ga wani yawanci irin waɗannan ayyukan an fi son su a rayuwa kamar yanzu ka ciyar abinci da azumin nan su kaga kenan abincin zai haura ba zai tsaya a kan kai kadai ba amma in ka kwankwadin yunwar azumi kai kadai ka kwankwada kuma in ka tsaya kai sallar dare kai kadai ne ba ta haura ta je tana amfanar wani ba amma in ka buɗe buhun shinkafa ka ba ma wasu to ka yi aikin ibada kuma wasu za su ci za su amfana irin waɗannan ayyukan ana son su da yawa sai ƙur'ani ya umarce mu da yin sadaka sadaka iri biyu ce ko ta wajiba ko kuma ta nafila wajibar sadaka ita ce yin zakkar kudi yin zakkar amfanin gona yin zakkar dabbobi waɗannan dukansu ana ɗaukansu sadaka ce ta wajiba wanda sai kayi amma yanzu irin wadda ake yi cikin wannan wata da sauran watanni sadaka ce ta nafila sai daidai da cewa a cikin azumin akwai masu cire zakka to su ma wannan ta zama sadaka ta wajiba to waɗannan allah ya umarce mu da su saboda allah yana son ciyaswa allah yana son ka tausaya ma wani sannan kuma yana tattaro zukatan waɗanda ka ciyar zuwa gare ka da kyawawan addu'o'insu da za su yi ta yi a gare ka sannan sun amfana sannan kuma kai ka zama wani masoyi cikakke a gurinsu wanda ba za su iya mantawa da shi ba shi yasa allah ya sanya ciyaswa yana hana wato talauci idan mutane suna ciyaswa to akwai mutane suna ana hana su wato ana rage musu talauci a cikinsu idan mutane suka rike ba sa ciyaswa suna rowa to anan talauci yake shigowa saboda annabi ya ce sadaka ba ta tauye dukiya sai dai ta kara ma dukiyar albarka to idan mutane suka yi rowa saboda tunanin in sun ciyar dukiyar za ta kare to anan talaucin yake amma a lokacin da ka bayar to arzikinka na sama sai ya sauko sai ya maye gurbin wanda ka bayar idan ka rike ka tsaya an gane to shi shikenan wancan na saman shi ma sai ya tsaya bare sauko ba wannan shi ne hikimar cewa a ciyar saboda yana maganin talauci shi kuma talauci a cikin al'umma bala'i ne ko kana matalauci sunansa dai bala'i ko ba ka da shi to talauci musifa ce babu inda annabi ya yaba matalauci ko ka ji wasu hadisan ana maganar talauci an ce annabi ne faɗa a ƙarya aka masa annabi baya ambaton baya yaba matalauci talauci mugun abu ne ko a tsakanin sujada da sujada annabi neman tsari yake da talauci allahumma firli warhamni wahdini wa afini haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saboda ka talauci idan ya kama ka to wata musifa ce ta same ka an gane ba kuma abun alfahari ba ne don ba wani wanda yake addu'ar Allah ya masa talauci idan ka addu'ar Allah ya wadata to idan ba a ciyaswa talauci yana yaduwa a cikin al'umma na haka sai ya zamanto cewa al'umma talaucinta zai yi yawa saboda ba a ciyarwa wannan babbar matsala ce wadda ya kamata da masu hali da gwamnatoci duka su rinka ciyarwa su gwamnatoci kan dama dukiyar mutane ne a hannunsu eh, idan sun ciyar da su ba laifi ba laifi su ciyar da mutane yanzu kamar irin yanzu na a ce gwamnati duk ta fitar da rumbunanta duk waɗanda ba su da shi sai a raba musu abinci saboda dama dukiyar ta mutane ne ba ta ba ce shi gwamna an sa shi a matsayin mai jira yana gadin dukiyar mutane kuma yana gadin mutanen wanda duk ya shiga wahala to ya za a iya fitar da shi saboda an kafa su a bayan ƙasa su zama kamar inuwa in zafin rana ya dame ka sai ka je ka zauna ka huta a wannan gurin gashi kun yi sa'a gwamnan kuma inuwa ce <laughs> kowa ba gaba akwai tsammanin za ku ci masara ko shinkafa nan gaba kenan ko allah ya sa eh, amma in an tashi irin wannan rabon mu dai shawarar mu shine a ba mu talakawa a daina ba mu mawadata wannan ita ce shawarar mu saboda ka talakawa a basu a daina ba wa mawadata mawadata suna da wadata don haka a dubi talakawa a unguwanni sai a ruba musu wannan allah tabaraka wata'ala zai yi farin ciki a irin wannan aikin idan an yi saboda ciyaswa yana maganin talauci abu na fudu shi ne ƙur'ani ya shiryar da mu bi ada'il amana mu isar da amana ita amana tana da yawa tana da faɗin gaske amma wasu mutane sun taƙaita amana akan in an baka ajiya ka dawo da shi a'a amana ta shiga hatta sallar da kake amana ce amana ce ta ubangiji ka tsare masa wannan sallar yadda ya ce a yi ta in kuma ba haka ba za ka ci amanarsa azuminka amana ne hajjinka ma amana ce zakkarka amana ce matanka da 'ya'yanka amana ce sannan dukiyar da allah ya baka amana ce sannan dukkan wasu al'amura da ka sani amana ce tsare amana yana ƙara ingancin tattalin arzikin al'umma shi yasa allah ya shar'anta amana domin ba za a ci amana ba a juna ya umarci mutane ne da su mayar da amana su bayar da ita a inda allah tabaraka wa ta'ala ya ce masu ita sun cancanta a mayar da ita inda suka cancanta inna allaha ya murukum an tu'addul amanat Allah yana umurtan ku da ku bayar da amanoni qur'an ya umurce mu da yin amana ya kuma shiryar da mu da girman amana ya ce a ƙarshen zamani za a samu wasu shekaru na yaudara wanda babu amana a cikinsu hasali mai amana shi ake ha'inta marar amana kuma shi ne ake gaskatawa wanda bai da amana shi ake gaskatawa masu amanar kuma su ake ha'inta so yau duk wanda ya aminta da kai ya baka amana to in ba a yi sa'a ba kai ne za ci masa amana wani ya ɗauki amanar gidanka ya danka gidansa ya danka maka dan zai yi tafiya in ba ya sa ba sai ka ci amanar gidansa wani ya ɗauko ka ya sa ka cikin dukiyarsa watakila in ba a yi sa ba ka ci amanarsa wani ya aminta da kai ya gaya maka wani sirrinsa ka je kuma ka ci amanarsa wani ya aminta da kai ya gaya maka abubuwa nasa amma ka ci amana duka wannan yana faruwa mace ta ci amanar miji ya'ya su ci amanar uba uba ya ci amanar ya'ya miji ya ci amanar mata hakanan dai talakawa su ci amanar shugabanni shugabanni su ci amanar abin nan talakawa haka ake rayuwa kuma duk al'ummar da ta rayu babu amana to za ta rayu cikin garari kuma za ta samu matsaloli iri daban-daban daga rashin kwanciyar hankali daga mutuwar tattalin arziki daga saka tsoro a cikin mutane da fadace-fadace da ma kashe-kashe duk in an rasa amana waɗannan abubuwan za su faru a cikin al'umma kuma na ga kamar yau an kai wannan labul ɗin a irin wannan hali don haka cin amana ya hana wasu su yi arziki cin amana kuma ya sa arzikin wasu ya karye cin amana ya hana rayukan wasu samu tsaro cin amana ya salwantar da rayukan wasu cin amana ya sa wasu gwamnatoci ba sa iya tsayawa da ayyukansu saboda an ci amana ko sun ci amana ko an ci amanarsu komai na iya faruwa Allah ya umarce mu da amana saboda yana ɗaya daga cikin abin da ke tattala arzikinmu hana anil aklil amwalin nas ya hane mu daga cin dukiyar mutane ita ma amana ce ka ci dukiyar wani ba ta hanyar da ya kamata ba in kai aiki ya biya ka to wannan kuma in ya saka ka aiki ya biya ka kai aikin yadda ya kamata to wannan kuma amma allah ya saka amana a matsayin wato abin da zai tattala arzikin mutane ya ba su aminci da kwanciyar hankali na hana alkur'ani ya hane mu an zulmi daga barin zalunci allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci wani mutum ɗaya ba sannan ya faɗa a cikin alkur'ani eh, a cikin hadisul kudusi yana cewa inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu yace na haramta ma kaina zalunci sannan na sanya zalunci a tsakaninku ya zama haramu. kar kowa ya zalunci dan uwansa amma yau ana yi zalunci yana faruwa a yau ana zalunta a tsakanin mutane saboda shi ma wannan yakan hana mutane samun amintuwa da juna saboda zalunci ya yadu za ka ga cewa a yanzu da wuya ka abinta da wani mutum har ma wani lokacin sai ka ji wani yana cewa kai ni fa yanzu kan ban yadda da kowa ba haka ne ko kowa ma bai yadda da shi ba saboda akwai mutanen da yake tsammanin ba za su zalunce shi ba a cikin mu'amala amma sun zalunce shi don haka wannan sai ya sa masa shakku Allah ya hane mu da cin mutuncin juna shirya ce ta alkur'ani ya ce kada wani ya shiga mutuncin wani na haramta shi a tsakanin amma yau kun ga ana shiga mutuncin mutane iri daban-daban saboda haka shi ma wannan harabun ne da yana daga cikin shiryarwar alkur'ani alkur'ani ya shiryar da mu da mu tsare mutuncin juna kada mu ci mutuncin mu alkur'ani ya shiryar da mu lihibzil aqal yadda za a yi mu tsare hankula saboda haka hankula shi dan adam idan ya zama bai da hankali to shikenan kusan kamar bai da amfani gaba daya domin hankalinsa shine amfaninsa shi yasa za ka ga daga hadisan manza Allah da ayoyin alkur'ani za ka ga dukkan abin da ya shafi zai taɓa hankali to Allah ya haramta shi duk abin da zai taba hankali ko ya gusar da shi ko ya sa masa illa ko ya raurawar da shi ko ya mai da hankalin ya zama ba wani mai kyau ba to duka za ka ga allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wannan sannan kuma don darajar hankali ba a tsaya kaɗai daga haramtawan ba akwai wasu haramtawa da aka yi su wanda babu haddi a kansu amma shi wannan abin da zai taɓa hankali duk wanda ya sha shi to sai an masa haddi na bulala tamanin saboda daraja irin ta hankali domin idan mutane suka rayu babu hankali to za su zama kamar mahaukata kenan idan suka zama mahaukata kuma to hata ibada ba ta samuwa balle sauran tsarin abin rayuwa kuma su zamanto suna da kyau hadanar ƙur'an bil'adil ƙur'ani ya shiryar da mu da mai adalci wannan kuwa ko kana ƙin mutum sai ka masa adalci don al'amarin allah ne ya yi hallazi na amonu ko allah ke cewa kunu ƙawwamina lillahi shuhada a bilkist ya ku masu imani ku tsaya matukar gaske kuna masu shaida da adalci kuma ku zamanto adalai walau ala fusi ko da a karan kawunanku ne awil walidain wal aqrabin ko kuma iyayenku ne ko ma'abota kusacinku in yakun ganiyan au faƙiran fallafu aula bihima wadda matsala ta haɗa ka da shi dole sai ka masa adalci in mawadaci ne in talauci ne in matalauci ne in babanka ne in danginka ne in mawane ne ka tsaya ka yi adalci kalmar adalcin nan tana da wahala musamman a waɗanda suka shafi kusanci yau za ka ga ba ka da dangi da mutum amma kana ƙarya a kansa kuma kana yin abin da ba daidai ba don ya kubuta daga wani laifi da ya aikata ba danginka ba ne ba wanka ba ne ba ƙaninka ba ne ba mahaifinka ba ne ba mahaifiyarka ba ce abin da ya haɗa kusa na ku iri ɗaya kawai wannan shi yasa ka ƙi yin adalci masu sana'o'i iri daban-daban za ga ba sa son a taɓa ɗan uwansu haka ne ko kuma koda ya yi rashin gaskiya haka za ka ga wasu sun yi laifi sai su zo su tare ɗan uwansu su yi ta kare shi ba adalci a ciki saboda ƙungiyar duk ƙungiyoyi da kasadi ba mafi jaye ba sa adalci duk yawancinsu ba sa adalci tsakaninsu da allah akan abin da ya shafi ɗan uwansu duk wanda aka taba nasu a kungiyar su ko ba shi da gaskiya to sai wasu sun taso suna kokarin kare shi haka ne ko su ba su bari a cuci dan uwansu ba bayan dan uwansu kuma ya cuci wani haka duk kungiyoyi suke mafiya su duk da ƙungiyoyin ma'aikata da na 'yan kasuwa da na 'yan acaba da na 'yan wane ne kowa dan ƙungiyarsa yake karewa ba zai yi adalci ba akan wani abun da ya taso kun yarda da ni ko ba ku yarda da ni ba haka lamarin yake saboda haka kowa sai ka gawai nasa yake kokarin karewa ko da ya zama ba shi da gaskiya to kaga wannan ai musifa ce wadda ya samu al'umma haka kuma idan an dawo bangaren kabilanci da bangaren yanki an gane kabilar kaza to shikenan in wani ya yi wani abun da ba shi kenan ba cikin wannan ƙabilar za ka ga ƙabilar ta taso tana ƙoƙarin kare shi ko da kuwa ba a kan gaskiya yake ba haka ɓangaranci ku 'yan ɓangaren kaza ne saboda haka sai kun yi ƙoƙarin kare naku ɗan ɓangaren ko da kuwa shi ne azzalumi wannan babbar matsala ce wacce aka samu kai a cikinta kuma tana nan tana yawo a haka wannan ku har ƙungiyoyin addini su ma ana samun su da irin wannan matsalar har ƙungiyoyin addini ana samun su da irin wannan matsalar sai ga mutum idan ƙungiyar ku ne to ko ya ci kuɗin wani shi ne mutumin kirki yake ta goyon bayansa wai saboda naku ne kuma azzalumi ne fa to wani irin addini ne wannan ake da ƙungiyar har ta rasa adalci kanta ana samun waɗannan a cikin ƙungiyoyin addini don haka su su ne kuma nasu shi ne don haka ko bai da gaskiya to sai a zo a yi ƙoƙarin sai an kare shi to ballantana kuma wasu ƙungiyoyi da suka kafu akan wasu abubuwa ba ma da sunan addini ba wannan haka matsalolin suke to ƙur'ani ya shiryar da mu da mu yi adalci ya ce walau ala anfusikum ko a kanku ne awil walidaini ko akan iyaye ne awil akrabina ko akan ma'abota kusaci yayunka ne ko kannanka in yakun ganiyan in wadda ake son a yi adalci a kansa mawadaci ne ko faƙiri allah ce ni na fi cancanta da a yi adalci danni ba don wancan ba hadana alƙur'an alƙur'an ya shiryar da mu bil ihsan da kyautatawa shi ma ihsani yana da martaba irin tasa akwai ta tsakanin ka da ubangiji wadda manzo Allah ya ce al ihsanu an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bautata ma Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yarak idan baka ganin sa yana ganin ka wannan martaba ce ta ihsani wannan tsakaninka da ubangiji kenan akwai ihsani tsakaninka da 'yan uwanka akwai ihsani tsakaninka da mutanen unguwarka akwai ihsani tsakaninka da al'ummarka akwai ihsani tsakaninka da wanda ba ma jinsin halittarka ba ne hatta dabbobi an ce ka musu ihsani ko fa'iza zabahatun fa'ahsinu zibha idan za ku yanka dabba to ku kyautata ku yi mata ihsani ihsanin ta shine wal yuhidda ahadukum shafratahu dayan ku ya wasa wuka wal yurihza bihatahu ya futar da abun yankansa wannan ihsani ne saboda haka kowa da kowa yana da haƙƙin a masa ihsani daga dabbobi da mutane da ɓangarori daban-daban da na kusa da kai da na nesa hadana alquran alqurani ya shiryar da mu ila alihsan ihsan zuwa ga ihsani hadana alquran bi ada'il huquq Allah ya shiryar da mu qur'ani ya shiryar da mu da mu bada haƙoƙi duk wanda ya san akwai wani haƙƙi nasa ko nasa ne akan wani ko kuma na wani ne a kansa to ya bada wannan haƙƙin qurani ya shiryar da mu wannan kun ga waɗannan abubuwa da alƙur'ani ya shiryar da mu da allah ya sa ana bin su sau da ƙafa to da al'umma ta zauna lafiya don haka duk ma'abocin haƙƙi a bashi haƙƙinsa sawa'un aiki ya yi ko kayansa aka siya ko gado ya ci ko wani abu ne yake da shi na haƙƙinsa ne a yi masa to alƙur'ani ya shiryar da mu da mu ba da waɗannan haƙƙoƙi ga masu su saboda kamar yadda na faɗa rashin ba da haƙƙi shine babbar matsala a kowane abu idan an riƙe haƙƙi to ana iya samun matsala na gaba shine hadanar ƙur'an ar alƙur'ani ya shiryar da mu da kada mu yi cin hanci watakila wani zai ga kamar to me kawo irin wannan magana shi alkur'anin mun tsamo abubuwan ne da ya shirya don girman amfanin su a cikin al'umma duk waɗannan da muka faɗa idan ba a kiyaye su ba al'umma ne take rushewa rushewa take kwata-kwata za ta rushe yanzu idan ba a ba da haƙƙi ai al'umma rushewa za ta idan babu ihsani idan ana cin amana in babu adalci in an kula suka rude suka zama babu su idan kowa zai ci mutuncin kowa to ai al'umma ta gama yawo alkur'ani di ya dora bu akan waɗannan abubuwa ba don komai ba don al'ummar ta ginu ya haramta mana cin rashawa wadda a yanzu rashawa ta babaye al'umma ta mamaye ta ta ko'ina an gane ɗabi'a ce ta yahudawa asali saboda allah ya ambace yahudawa da cewa akalu na lissuhot masu bala'in cin hanci ne yahudu yana da bala'in cin hanci shi yasa allah ya ce kada ku zama irinsu saboda yana daga cikin ɗabi'un yahudawa suna da cin hanci yanzu ina ne cin hanci bai shiga ba cikin wannan al'ummar ina ne ka gaya mana guri ɗaya inda wato inda cin hanci bai shiga ba a wannan al'ummar hatta a masallaci ana cin hanci karewar ta kenan aiko kai ko a wajen gaisuwa ana cin hanci akwai masu gaisuwa don su samu wani abu in ya zo sai ya fara maka wata jinjina cin hanci yake baka a kai ne kaza kai ne kaza gaisuwa ce kuma yake cin hanci ne yake son ya baka saboda akwai roƙon da zai biyo baya idan ya shigo da shi shikenan sai ka ji wancan kirarin ya yi amfani shikenan sai a ɗauka sai a bias kuma babu abin da ya rugurugu da al'umma kamar cin hanci akwai ɗan ƙaramin littafi da ni na rubuta littafin illolin cin hanci na kai ma efcc na ce su kalla su ga yadda musulunci yake magana akan illolin cin hanci ashe kenan tun kafin afcc annabi ya yi yaƙi da cin hanci da rashawa yanzu su suka zo a wannan shekaru su ma suna nan suna iya bakin ƙoƙarinsu ta wani gurin ayaba ta wani gurin ba za a yaba ba ko su ma dai suna nan bainal madahi wa zam tsakanin yabo da zargi ko ba haka ba haka dai ake ta ake ta ake ta abin nan na ji wasu rahotanni a kwanan nan a ranar zaɓuɓɓuka a rediyo nake ji ni ban je a bakin wani ba shi kuma rediyo ga wani abu ne wanda in ka je ka ce ina rediyo yake sai ka rasa amma wani mutum ne ya shiga yake magana a ciki ko ana cewa wasu an sai ƙuri'a 500 wasu dubu ɗaya wasu dubu uku wasu dubu hudu wasu dubu biyar haka dai na ji ana ta faɗa a rediyo rifotanni iri daban-daban wasu daga nan jihar wasu ba daga nan jihar ba wasu daga wasu jihohin kuma yana ɗaya daga cikin abin da ma ina jin mutanen europe ɗin suka ɗan soki zaɓuɓɓukan wasu suke ganin su kamar ba su inganta ba to wannan abin da ake bayarwa sunansa mai to ta ya za ka yi tsammanin gwamnatin da ta kafu da cin hanci kuma za ta yi fada da cin hanci <laughs> ba ka ganin akwai shirme a ciki akwai tuka da warwara ko babu akwai tuka da warwara mana wanda ake son ya hana cin hanci kuma ya bada don a zaɓe shi to wace irin gwamnati zai kafa to gara ya ja bakinsa kenan ya shiru a ta yi alabashin an je lahira a sha duka ba shi kenan ba shi ne kawai kowa ya sani ba wanda bai sani ba duk irin waɗannan abubuwa kowa ya ji a rediyo kamar yadda ni ma na ji to wannan shine cin hanci ya bar bazu ya gama da mutane kuma dama matsalarsa shine ya hana haƙƙi isa inda haƙƙi yake matsalar cin hanci kenan za ta hana haƙƙi isa inda haƙƙi yake sannan za ta ɗauki wanda bai cancanta ba kuma ta bashi sannan kuma cin hanci zai kawar da wanda ya cancanta ya ɗora wanda bai cancanta ba to daga wannan rashin adalci ya tabbata kuma daga wannan sai ku jira tashin alkiyama saboda kun jingina al'amari inda bai kamata ba don in ka samu littafin duk da dai ba a sake littafin ba amma in ka kalli littafin za ka gane cewa lalle akwai matsaloli waɗannan matsalolin da aka kirga a ciki na cin hanci da rashawa dukkansu idan ka kalle su ya shafi wannan al'ummar saboda ba karamar illa ba ce tunda annabi ya yi yaƙi da cin hanci da rashawa to kai ka san bala'insa ya kai iyaka musifar cin hanci da rashawa ta kai iyaka yanzu in kana tafiya sai ga wata mota sai ka rasa cewa wannan motar kam ta fasinja ne ko motar ɗaukan kaya ne ko ba haka ba kuma duk bala'in cin hanci ne yasa don wata motar kawai daga ta dan ja gefe kaɗan za ta kife saboda tsabar nauyi da aka ɗora mata ta sama dai ta yi tudu ya fi ƙarfinta ta baya kuma tsuliyarta ya ja baya can motar an ɗaɗɗaure da igiya ita kanta wannan abin yana nema ya ja su kuma masu kula da kiyaye hatsari suna kan hanya ko me suke yi ba mu sani ba ko su ma wani abu ake ne ah, tun ba ka ba ya za a yi abar wannan motar ta wuce ai ba ta fasinja ba ce ba motar kaya ce da fasinja ko ba haka ba ne ya kamata a ce irin waɗannan kam duk an hana su bi saboda tsabar a yi gaskiya haka ne to amma kuma suna ta zirga-zirga ko ba ma'aikatar ne akan hanyar akwai su suna nan ka tabbatar to me suke ba su hana irin wannan ba kuma yanzu fa an kai wata matsala idan kai wasa sai barawa ya fi ka gata kuma kaga nan ma akwai wasu mutane masu kama irin waɗannan mutane saboda cin hanci ko illa ce saboda haka ya za a yi barawa ya mun sata kuma don na yi report har an kama shi ya yadda ya yi sata kuma a ce sai na siya masa abin karyawa <laughs> yanzu kenan to in haka ne in tafi mana kawai ko kuma a ce in siya masa abincin rana wani yana ba mu labari wadu ana yin haka ana yi ko to kaga kenan yanzu ai barawa ya fi ka gata an maka sata kuma sai ka ba da kudin abincinsa to me kenan matsalar cin hanci ne ba wani abu ba don haka ka yi karatu ka san karatu kuma kana son aiki ga wani kuma bai ma kai ka karatun ba makarantar ku ɗaya kama fi shi fita da sakamako mai kyau amma saboda ɗan wani ne kuma ya samu aikin me kenan an tura haƙƙi ga wanda bai cancanta ba ko an kuma ɗora wanda bai kamata a ɗora ba wadda kuma ya kamata a dora din ba a ɗora shi ba saboda shi bai da komai mun fahimci dai cewa cin hanci ya mayar da komai ya lalace a cikin ƙasa komai da ka sani ba abin da bai lalace ba abu ɗaya ba za ka iya nunawa ba musamman abin da ya shafi hukuma a hukumance ba wani abu ɗaya tal da za ka iya nunawa wanda matsalar cin hanci ba ta jawo masa illa ba a cikinsa kusan duka shi yasa Allah ya hana wannan yanzu tunda Qur'ani ya shiryar da mu tunda aka ki to kun ga akwai matsala kenan ko akwai matsala dole matsalolin suna nan kuma ana kallon su suna faruwa yanzu cewa ma ake waiwa kasari idan ko kana neman admission ko kana neman aiki ko kana neman wani abu wa kasari ko to kaga illar cin hanci suna nan hadan alquran alquran ya shiryar da mu tahrimur riba alquran ya shirya mu akan cewa kada mu ci riba saboda ita kuma riba ita ma zaluntar wani take yi ko ta ƙara mai ƙarfi galibi ma duk inda ta zo to mai ƙarfi take ƙara ma ƙarfi talaka kuma tana ƙara tsotse shi shi za akwai masu rayuwa suna shan jinin mutane ba jini waye wannan na jikinka ba ma'ana suna rayuwa da gumin mutane saboda maganar riba mutum ya baka dubu biyu ya ce in ka tashi biyansa ka biya dubu biyu da ɗari biyar ah? to yanzu kai da baka da dubu biyu ka zo ka ci bashi kuma ana cewa sai an ƙara a kan dubu biyu da ɗari biyar sannan za ka biya ai ka zama bawa kenan ko kaga ba tausayi to wannan abin allah baya son sa saboda tausaya mu al'umma mutum ya baka dubu goma ya ce yana son dubu sha to kai fa dubu goman ka rasa ka zo neman bashi kuma da aka baka aka ce za ka biya sha to ina tausayi to waɗannan fa duk su ne halin da al'umma take ciki shi yasa in Allah ya haramta abu to akwai amfani da mutane idan sun kiyaye shi za su samu in kuma sun ƙi kiyayewa to akwai matsalar da za ta same su shi yasa za ka ga yanzu akwai ana cewa akwai wasu bankuna suna ta'ammuli da da riba ko su ba da bashi ko na miliyan ɗaya sannan ya zamanto akwai ƙari akan kuɗin ana yi akwai wanda ya taɓa yi ne a nan aka baka miliyan ɗaya suka ƙara maka to in babu don me kace ana yi tunda kai ba a samu wanda ya ba yanzu ƙarya za ka mana kenan ko gaskiya za ka gaya mana na baya kusa to kenan ba a yi to ta yaya ana yi ka gaya mana inda aka yi ok ba za su bayyana ba laifi ne ko to shi yasa za ka samu yamhaqullahu riba wannan dukiyar sai Allah ya shafe mata albarka ko ta zamanto kai da ka karɓa ta zame maka musifa daga ƙarshe ka bar garin kuma su rike gidanka hakan yana faruwa ko kuma ya zamanto ka biya da kyar amma yanzu ka zo ka tsaya ba kuma yadda za a yi bala'in riba ne ya shafe ka na wasu malaman sun ce riba har cikin tsiriran mutane tana shiga ta hana shi albarka saboda an yi ta za a ga kuma wani ne wanda yake rayuwa da wannan shi kawai fasanta zai ke lissafi yana zaune akan teburinsa da bironsa da komai kai ka zo ka kai kuma kana kan roka ana yawo da kai gare gare don shi kake nema wa kuɗin shi kuma yana zaune a ofis ka biya fasantas ba ruwansa kaga kenan ba a tausiya ba kai kana kan roka da iska da ruwan sama da hazo da duk wani abu da dawa da daddare da iyalanka sun rasa ka amma dai fasantar shi kuma kullun yana lissafin sa ofis ga AC ga komai ga ya shaƙe wuyansa da tight ga kuma takalminsa yana kyalli kamar madubi <laughs> ba hakan ba ne ban face kai ba ne sai dai wata za zaka tsargu kuma gatsar gonan ni ba ni bane dai shi sa Allah ya haramta riba saboda wasu za su rayu akan wasu kuma tsarin da ba na Allah ba yawanci duk haka yake tafiya amma tsarin Allah baya son riba sa'an a cikin wannan harkar kuɗin alƙur'ani ya shiryar da mu ya haramta garar duk abin da ba shi da tabbas garari ne saboda Allah ya samar da aminci a tsakanin mutane sai ya ture abin da yake garin ko a ciniki ba a cinikin garar haramun ne ko a sadakin mace ba a yadda a yi garar ba ka zo ka ce kana da wani katon bujimi shine sadakinta to ina yake wannan yaudara ce ka zo fito da jawo bujimin mu gani kawo a daure mata shi ga sadakin kenan amma ka ce a wai yana bayan gari a ina ba za a daura auren ba wallahi sai ka kawo shi saboda garari ne yaudara ce ba za a yarda da shi haka wani ya lodo mota a hanya eh, eh, eh, da kayan sayarwa sai kawai ya zo ya ce wai kayan kaza da kaza ne motar ta iso ba kuma ya ta sayarwa mutane yana karban kudin su kana samun irin wannan yaudara a cikin kasuwa garar ne yanzu idan motar ta fadi ya za a yi ko in ta kone a hanya ya za a yi kafin kudin ka su fito matsala ce wannan duk garar ne ba a yadda ba shi yasa ciniki ba za a kulla shi ba sai ga kaya ga mai saya kowa ya gani saboda Allah baya son garar shi ma alkur'ani ya hana mu kuma yanzu ana yi ko ko ba a yi to Allah ya hana za ku hannu ne ko ba za ku hannu ba to Allah da ya hana in ma dai ba ku hannu ba shi Allah ya hana kuma duk wanda ya ki hannuwa zai ga sakamakon kin hannuwarsa wannan shi ne harrama anwa az-zulm alqur'ani ya shiryar da mu duk wani nau'in zalunci ya haramta shi bai yadda da shi ba duk nau'in zalunci alqur'ani ya shiryar da mu ya ce bai yadda da wannan ba kada a yi hadana alƙur'an an ta mai zina ƙur'ani ya shirya da mu akan cewa zina haramun ci haramun ci. saboda ita illar da take ita laifinta yana watsuwa kamar ruwan dare yanzu idan an kama mutum ya yi zina to 'ya'yansa sai sun samu wannan illar matar shi da take cikin gida sai ta samu wannan illar an gane iyayensa idan suna nan sai wannan illar ta shafe su in mace ce kuma ta yi ta ɗauko ciki to sai ta sama ma ƙannanta 'ya'yan da ba su halatta ba domin adama ƴaƴanta ƴaƴan yayunta ne ko ko ƴaƴan kannanta ne to yanzu ta shigo da ɗan da ba na halal ba ka samu ɗa kai ma ba na halal ba kuma ba kai kai zina ba mai yin zina ce ta jawo maka wannan kuma ta shigo da wani dangin da bai halatta ba ta shigo da wani jini da bai halatta ba ta shigo da shi cikin wannan familin duk ana samu ko illa kenan shi yasa Allah ya haramta wannan Alqur'ani ya zo da mu'amaloli iri daban-daban ya shiryar da mu akwai kyautatawa akwai kyawawan ɗabi'u akwai haƙuri akwai juriya akwai dai wasu al'amura da su ihisani duka alƙur'ani ya zo da su da an ɗauki shiryar alƙur'ani to da al'umma ta huta shi za alƙur'ani ya ce inna hadha alƙur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira cewa lallai wannan alƙur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga hanyar da tafi kowace kyawu tafi kowace hanya kyawu hanyar da alƙur'ani ya shiryar da al'umma ya ɗora ta tafi kowace irin hanya kyawu kuma allah ya ce muna yi wa mutane masu imani albishir waɗanda suke aikata aiki nagari cewa suna da lada mai girban gaske wannan su ne wato shiryawar alkur'ani a takaice abubuwan da allah tabaraka wa ta'ala ya shirya mutane a kansu ya shirya mu'amalar gidaje da dukkan abin da ka sani allah tabaraka wa ta'ala ya mana tsari sai dai idan ba mu bi tsarin ba to wannan kuma za mu ga sakamakon rashin bin tsarin in kuma da za a bi tsarin to allah tabaraka wa ta'ala za mu ga amfanin da ya cusa mana a cikin alkur'ani na shirya wadda idan mun biyo su don amfanin kanmu ne wannan shi ne a takaice ma muna kallon kamar ana cewa lokacin ya karato za mu tsaya a nan akwai jana'iza